أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa wannan rana mai albarka wannan wuri yau lahadi sha biyu ga watan jima da'ula shekara ta 1434 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 24 ah, ga watan uku ko ta shekara 2013 miladiya muna cikin littafinmu na umdatul ahkam za mu tashi a kitabul hudud littafi ko babi da yake bayani akan haddi الحدود جمع جمع حد حد الحد أصلين سشيني المنع أبن زي هانا متون وني أبو in aka ma wani haddi ya wani ya gani to wannan zai hannu daga abin da wancan ya raka masa haddi a luga shi ne ma'anan alhaddu al almanu ko kuma abin da zai katange tsakanin abubuwa guda biyu abin da zai kare mutum daga wani abu shi yasa Allah yake yi magana sai ce tilka hududullah wannan iyaka ne na Allah abinda zai katange mutum da wani abu shine alhaddu a luga amma a malaman fikihu aka ce alhaddi shine uqubatun muqaddaratun shar'an litamna'a min alwuqu'i fi mithli martakaba min alma'asi shine wata uquba ne wanda shari'a ta gaddara domin ta hana wani fadawa irin abin da wani ya fada wancan yin yayi ko kuma shine hukuncin da za a ma wani wanda ya aikata wani laifi shine ma'anan haddi ga malaman fikihu ayoyin alkur'ani da yawa sun zo su yi bayani su yi magana a kansa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa sun yi magana ijma'i ne na malamai su ma sun tabbatar da wannan iyasi ya tabbatar da wannan hankali wanda yake mutum hankali nagari shi ma ya tabbatar da cewa in mutum ya yi shi ma a masa don ba a masa ba wanda aka yi masa ya gaba damu da shi ba kaga ya zai ga kalli kansa kamar shi ba a dauke shi a matsayin mutum ba to shine yasa aka shar'anta wannan haddi din saboda ya zama kada mutum ya dauka zai je buge mutum ya cire masa hannu ya kwana lafiya shi ma da nashi hannu ko zai cire ma mutum wani abu shi ma ko zai aikata wani laifi je ya zauna shi kenan to wannan haddin shi ne zai zama shi ne azzajir wanda zai tsawatar da mutane daga aikata irin wannan laifi shi ne ma'anan haddi kenan a hadisinmu na farko a wannan babi hadisi na 343 an anas bin malik radiyallahu anhu qala hadisi daga anas dan malik Allah ya yarda da ce qadima unasun min uqlin wasu mutane sun zo daga ƙabilan da ake kira ukul ƙabila ta ana kiran ƙabila adananiya wato min ƙabil adanan daga ƙabilansu au uraina ko kuma ƙabilan uraina ƙabilan alƙahatsaniya faitahul madina suka shigo madina فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم a سي su a kawo raƙuma masu madara. wa amarahum an yashrabu min abwaliha sai ce a dauko a tsebo fitsarin wa'annan raƙuman wa albaniha da madaransu a tatso madaran a basu su su sha fantalaku sai suka tafi aka basu suka sha wannan madaran aka ba su fitsarin suka sha suka yi wanka da sun zo rashin lafiya ne yake damun su kuraje da sauransu to da aka ba su wannan sai suka sha suka warke fantalaku sai suka tafi falamma sahu lokacin da suka samu lafiya qatalu ra'iyan nabi sallallahu alaihi wasallam suka je suka nemo mai kiwon raguman nan suka je suka same shi a daji suka kashe shi suka kore wa staqun na'am suka kore wa'annan raguman gaba daya kaga mutanen da aka yi musu ni'ima fa sun zo ba san kowa ba ga rashin lafiya gab da za su mutu aka tausaya musu aka ba su magani suka warke suka rasa sakamakon da za su yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanensa sai wannan suka kashe wannan mutumin mai kiwon dabbobi suka kori wa'annan raguman faja alhabaru sai labari ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi awwalin nahari a farko yini cewa fa wa'annan mutane ga fa abin da suka aikata sun kace makiyayi kuma sun kori raguman fa ba'atha fi afarihim sai annabi ce to abi aje a nemo su duk inda suke a zo da su sahabbai su kuma suka bi neman su suka bi sawu falamma tafa'a naharu rana ba ta kai zawali ba ji a bihim sai gashi an zo da su bi mana sai aka nemo tunda suna tare da raguma. kila ba san dajin sosai ba ma su yi nan su yi nan su yi nan aka bi su da da ana neman su sai gashi an nemo su an zo da su fa amara bihim nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi yayi umurni faquttiyat aidihim aka yayyanki hannayensu wa arjuluhum da ƙafafunsu min khilafin a sabani aka yanke hannun dama sai yanke ƙafan hagu wa summirat ainihin aka tsotsola idanunsu aka cire aka cire musu idanun su ma wa turiku fil harrati yastaquna fala yusqauna sai aka bar su a duwatsu don madina duka duwatsu ne alharra su ne duwatsun da ke kewaye da madina aka bar su a nan wurin ga kishi suna neman a shayar da su ba wanda ya shayar da su ala abu qilaba shi wanda ya ruwaito hadisi daga anas shine abu qilaba sai ke faɗi fa haula wa'annan mutane ayyukan da suka yi suna da yawa na farko sai ce sarabu su yi sata wa qatalu su yi kisa wa kafaru ba da imani sun sake kafirci bayan imani me wanda ya ridda hukuncinsa kisa me hukunci wanda ya kisa me hukunci wanda ya sata yanke hannu to sun cancanci duk waɗannan ayyukan sa'annan ga yaudara kuma wa khanu in ƙara ma abu khilafa ma sun yaudari mutane to duk wanda ya yaudara kuma shi ma hukuncinsa kenan shine Allah yake faɗi inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin haka Allah ya faɗa lalle masu tafiya waɗanda suke saba wa Allah da manzansa masu yaudaran Allah da manzansa sa'annan suna tafiya a bayan ƙasa don ɓanna Ko idan aka same su ay qattalu a kakkashe su kaga yadda ma aka yi baba an yuqtalu ba ay qattalu a karkashe su aw yusallabu ko ko kuma a tsere su a daure su a gindin itatuwa a bude hannayensu a basu har su mutu aw yunfaw min al-ardi ko kuma a kore su daga kasar aw qatta aydiyan ko a yanki yanki hannayensu wa arjuluhum da gababansu min khilafin a sabani kamar yadda aka yi musu kaga ayan a qur'ani ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka musu su ne suka yi wannan wa'annan mutane in ji abu kilaba wa harabullah na karce kenan sun yaƙi sun mi fito na fito da Allah kenan wa rasulahu sun fi fito na fito da manzon Allah shi yasa aka yi musu wa'annan abubuwa kaga sun zo ne a kan su baƙi ne a taimaka masu kuma an taimaka masu kaga wannan kawai ya isa su zama mutane to da aka taimaka musu suka ga su kuma ga yadda za su saka ma mutanen da suka taimaka musu suka je suka kashe wannan makiyayin shi suka cire masa idanu don abin da suka yi kenan suka jefar da shi shine suka kuma kore dabbobin wanda da su ne aka sa masu suka sha suka warke to ne Allah ya ce a yi musu wannan annabi ya yi musu haka a wannan hadisi daga cikin abin da yake nuni idan mutum ya yi wani abu to za a yi mishi jima gurgudun abin da ya yi wani fa in aqabtum fa aqibu misli ma uqibtum bi idan za ku yi azaba kuma ku yi gurgudun wanda aka muku ba abin da suka yi su ma sai aka saka musu da abin da su ma suka yi wani magan abin nan akwai hadisin da ya gabata annabi ya hana abin da ake kira al-musla ko a yaƙi a yayyanke gaɓoɓin mutum ko wani abu haka amma ka ga nan annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya yi umarni a haka har idanunsu aka kwabule musu su saboda su ma abin da suka yi kenan to tunda su yi haka su ma don amma su ai ba a yi musu zalba zalunce su ba ko abin da suka yi ma wani ne su ma aka yi musu ko wa man ita da alaikum fa'tadu alaihi bi mithli ma atada alaikum wanda ya muku ta'addanci kuma ku yi masa gurgudun abin da ya muku kuma Allah ya faɗa din waɗanda suke faɗa da Allah da manzansa kuma suna ɓarna a bayan ƙasa in aka kama su a karkace su ko a kore su ko a tsere su ko a yayyanke hannayensu min khilabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu haka kaga sakamakon su kenan sun zama yan fashi don yan fashi ne wayannan to kaga dan fashi kuma in aka kama shi ba maganan in har akwai kisa ba maganan yafiya shine malamai suke cewa idan aka kama dan fashi idan har ya kashe wani to farko shine aya sai an yuqattalu a kashe shi idan kuma bai kisa ba sata ne kawai yayi to an tuqatta aidihim ayyanki hannunsu in kuma ba satan yi tsoratar da mutane kawai ya yi bai sata ba au yu fa a kore shi daga wannan kasar jiha a kai shi wani wuri daban ko kuma je a tsare shi a wani wuri har sai ya tuba abinda malamai fikin suke magana a wannan aya don aka kaba ci yi satan ya yi kisan ya tsoratar to ga kisan ya dauke kenan amma in ya kisa sai a kashe sata kawai bai kisa ba a yanke hannu bai yi kisan ba bai yi sata yana tsoratar da jama'a nan shi ma sai a kore shi ko a tsaure shi har bayan lokacin da ake gani ya tuba amma in har ba a kama shi ba sai ya kawo kansu cewa ya tuba to illal na tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim sai waɗanda suka tuba kafin ku samu ikon kama su sai ya zo da kansa ce kun ganni nan ni ne mai aikata kaza da kaza a wuri kaza shikenan to mutane kuma yanzu ba za su ce a kama a kashe ko a kama a yanke hannu ba in akwai haƙƙin da ya karɓa mu mutane sai ne su kai ka biya su a tsakanin shi da Allah yanzu shikenan to sai rage haƙƙin mutane kuma ba za a yi masa wani hukunci ba shine Allah yake fari na tabu sai waɗanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihi tun kafin ku samu ikon kama su to idan suka yaka fa'al man Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama sai mai da haƙƙin da ya karba ma mutane shikenan sai ya zauna da jama'a shikenan Allah mai lafiya inda yanzu ci yayi nadama ai ya kawo kansa to alama ya nuna zai tuba din da gaske inda ba wanda ya kamo shi amma ya riga aka kama to ba maganan kuma ya fi musamman in har aka kai gaban alƙali sai abin da hukunci yayi kenan na wannan hadisi daga cikin abin da ke karantar da mu yana nuna mana ta'addanci shi ne babban laifi ne wanda har zai sa a yi ma mutum irin waɗannan abubuwa sannan hadisi yana nuna mana fitsarin raƙuma ba na jasa ba ne mai tsarki ne tun da an ba su sun sha kuma su ma musulmai ne ai to inda na jasa ne ba za a ba mutum ya sha ba to kuma fitsarin raƙuma kuma magani ne annabi sallallahu alaihi wasallama likita ne injiniya ne kowane irin fanni in kana karanta hadisai sai ga kana samu abubuwan da sai an yi ta bincike a gano sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wannan abun an riga an wuce shi tuntuni masanin kimiyya ne ko wuce irin kuma kimiyya za ka ga annabi ya yi magana a kanta in ta wajen bangaren haihuwa sai ga an yi magana an wuce tuntuni to annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna kenan manzon Allah bawan Allah yana daga cikin wato mu'ujizoji nashi din wa'annan abubuwa za ka gani sai an yi ta bincike a gano shi ba tare da ma ya yi karatu ba kuma sai ka ga yana ba da labari a kan abin da yanzu bincike yana iya tabbatar da wa'annan abubuwa fitsari irin na dabbobi awaki ko shanu suna da warkar da duk abin da ya shafi musamman urji na jikin mutum ko har yanzu haka ne fitsari musamman na shanu su ma suna da zafi kuma suna warkar da burjin mutum kamar ce yana da kuraje a kansa ya yi aski ya samu fitsarin shanu ya dinga wanke kansa kwana ɗaya uku sai ga sun buce insha Allah to kaga magani ne to haka na dabbobi ma da yawa haka magani ne ko na ciwon ido da madaransu da sauransu duka magunguna ne da yawa to dabbobi suna da irin wa'annan abubuwa saboda itatuwa ke Allahu alamu da suke ci yana sa wa'annan abubuwa da yawa wannan hadisi abin da yake nuni kenan fitsarin raƙuma magani ne kuma ba wai najasa ba ne yana da tsarki tun da har an sa wasu sun sha to ba su da wani abu duk wata dabba kuma mai rayuwa irin rayuwa na raƙumi mai cin itatuwa ko ciyayi ba najasa ba to fitsarinta halal ne mutum zai iya sha zai iya wani abu ko kuskuren baki za ga mafi yawa in baki mutum yana yawan wari in ka kuskure kuma fitsari ko na shanu kuma yakan cire warin baki mafi yawa waɗannan duka magunguna ne sirri ne sai da <laughs> magunguna ne da suna abin nan sosai sosai wallahi mun jarrab ne mun jarraba shi an gani ba wai wani abu ne haka kawai ba yana suna magunguna sosai sosai to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya sani shi yasa aka yi musu haka sannan mutane ya nuna su yi da su kuma a lokacin da suka je suka samu wayannan mutane suka kashe su yi ridda kamar yadda Abu ba ya fada sun hada ayyuka da yawa ga ha'inta annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ha'inci sun yi sata sun yi kisa kuma sun kafirta to shi yasa aka yi musu wannan azaba kala kala daban ba a tausaya musu ba bayan an yi musu haka sai aka je aka jefar da su a rana aka bar suna neman ruwa ba a shayar da su ba har suka mutu wannan shine sakamakon abin da suka yi kaga wani ya haka gobe ba zai sake yin irin wannan aiki ba an ubaidillah bin utbata bin mas'udin an abi hurairata wa zaid bin khalid al-juhani radiyallahu anhuma qala إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisi daga ubaidullah bin utuba bin Mas'ud shi ma ya ji daga abu huraira da kuma Zaid bin khalidin aljuhani radiyallahu anhuma duk annan sabbai guda biyu sun ba wannan ubaidullah labari shi yasa sai ke faɗi qala alif tasniya dukkan su biyu sun gaya mu yana ya ruwaito hadisan daga waɗannan guda biyu daga abu huraira daga Zaid bin khalid inna rajulan wani mutum lallai wani mutum min Arabi daga mutanen ƙauye ata rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya zo wajen manzon Allah faƙala sai ke faɗi ya rasulallah ya manzon Allah an Allah ina haɗa ka da Allah illa ƙabaita na bi kitabillah face wato kai mana hukunci da littafin Allah wato ina roƙonka kai mana hukunci da littafin Allah in ji shi amma kuma ba abin da yake nufi kenan ya zo da wata manufa daban amma kuma yana cewa ya masu hukunci da littafin Allah faƙal alhasmul akhar wani mutum kuma sai yake faɗi shi abokin jayayyansa wa huwa afqahu minhu ya fi wancan ɗin fahimta sai ce na'am faqad bainana bi kitabillahi kai mana hukunci da littafin Allah ya manzan Allah wa zilli amma to ka bani izini yi magana فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل سينبي شتو فدي ابن ذاك فدا faƙala sai mutumin yake faɗi in nabni kana asifan ala hadha ɗana yana ma wannan aiki ala hada fazana bi imra'ati sai zina da matansa wato yaron aiki ne yana ma wani aiki sai zina da matan wanda yake ma aiki wa inni ukhbirtu anna alabni arrajam gaci kuma an bani labari cewa ɗana jifa ne a kansa wato za a jefe shi har ya mutu faftadaitu minhu bi mi'ati shatin wa walidatin sai ni ce to zan fanci ɗana da awaki ɗari da kuma baiwa wato zai fanci wannan mai a masa wannan hukunci ba zai biya da wa'annan raƙuman ai da awaki guda ɗari da kuma baiwa fasaltu ahlal ilmi sai na tambayi malamai fa akhbaruni annama ala ibni jaldu mi'atin sai suka bani labari fa ba wani abu akan ɗanka dole ne bulala kawai wata garibu alin kuma za a kore shi daga wannan garin shekara ɗaya a boye shi a wani wuri a tafi wani wuri wa anna alam ra'ati hadha arrajam kuma mata wannan din ita ma akanta akwai jifa mana za a jefe ta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi ke faɗi wallazi nafsi biyadihi na rintse da Allah wanda raina ke hannunsa la'aqdiyanna bainakuma zan yi hukunci a tsakaninku arrajmu bi kita arrajma jifa ne wanda yake cikin alqur'ani tunda an ce ayi da hukuncin Allah to zan mu ku ji kuma wannan shine jifa abin da ke littafi alwalidatu wal ghanam raddun alayka yace da wannan baiwan da kuma awakin am za an mayar maka ba ba a so wa labnika jaldu mi'atin danka kuma za a masa bulala dari wa tadribu amin za kuma a kaici wani gari yayi shekara daya a can وغد يا أنيس النبي صلى الله عليه وسلم ana kiran أنيس unais كرنسي أنيس al ضحاك Al-Aslami. sai ce ka je ya unais ila mura'ati hada zuwa ga matar wannan mutumin fa in i'tarafa in tayi furci cewa eh tayi farjumha ka jefe ta fagada alaiha sai yi sama ko yaje same ta fa atarafat sai ta ce e eh, akadin ya faru fa amara biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama farujima sai annabi ce to a jefe ta sai aka jefe ta shikenan magana ya kare wancan kuma aka masa bulala wannan shine haddin da ya cancanta gare su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan awakinsa ba za a karba ba daga cikin abin da wannan hadisi yake nuni wato yanayin mutanen larabawa da suke zuwa da wauta daga in za su yi magana da annabi don kawai ya yi magana kai tsaye sai ce don Eh, ka yi mana hukunci ina haɗa ka da Allah ba sai ka haɗa shi da Allah ba ma shi ne aka saukar da ma alqur'ani ko to mai hukunci na haɗa ka da Allah ka yi mana ai kawai ya yi mana hukunci wannan magana bai kamata yi magana da annabi kai tsaye ba an shi duka Allah ya rasulullah ka yi mana hukunci da littafin Allah ya nuna yanayin mutumin yadda ya zo to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai mu'amala ko wani mutum gwargwadon yanayinsa shi sai bai damu da wannan maganar da ya gaya masa ba hadisin abin da yake nuni kenan sannan hadisi yana nuna mana idan mutum ya yi zina in har ya taba aure jifa in bai taba aure za a masa bulala sa'an sa'annan a kore shi daga wannan gari don ya je ya koye a can a wani wuri zuwa shekara ɗaya kafin ya dawo wannan gari sannan in mutum kaga ci bai san hukunci ba a tunaninsa iya biya wa'annan awaki shi kenan ya fanci ɗansa daga wannan bulala to in yayi wani abun da bai san hukuncinsa ba aka masa hukunci ba za a ce wannan ya yi laifi ko ya yi itirazi ba don ci a sa in ya zo ya gaya ma annabi annabi sai ce to ka kawo awakin ci kenan sai annabi ce masa a'a to ya nuna ba a ce masa kuma wannan abun da ya faɗa ya yi haramu ko wani abu ba to wannan shine abin da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna masa kuma hukuncin da za a madansa wannan shine abin da littafin Allah ya faɗa shine wannan jifa din da kuma wato bulala ɗari da bakuntarwa zuwa wani gari za a kore shi daga cikin abin da zai ya sa malamai suke cewa a kore shi daga wani gari na farko na farko in ya riga ya saba zai iya sake bata wasu zai bata wasu kuma to sai ka ce a kore shi daga wannan garin sannan kuma ya ka riga aka masa wannan bulala to ga duk wanda ya gan shi ya ji gashi nan gashi nan shi ma wannan ma shi kansa za a ce to je ya tafi wani wuri kada ya dinga bata danginsa to sai a kai shi wani gari inda ba a san shi ba je can ya zauna har a manta shi kenan in ya dawo daga baya sai ga maganan ba za ta yi yaɗu ba kaman inda yana nan duk wanda ya gan shi sai ya tada magana to ana so a kare shi daga wa'annan maganganun har zai iya kai ga kila ma ya zo ya kashe kansa ko wani abu daban zaka ce ya tafi wani wuri wanda ba a san shi ba ma a dauka bako ne kawai ya zo mutumin kirki ya boye wurin ci kenan to shi yasa ake cewa ba kuntar da shi zuwa wani gari daban hmm. An عبيد bin بن bin الله bin mas'udin an abi hurairata wa zaid bin khalid al-juhani radiyallahu anhuma wannan hadisi shi ma daga ubaidullahi bin abdullahi bin utuba bin mas'ud daga abi huraira da khali da zaid bin khalid kaman isnadi na hadisin da ya gabata duk ɗaya da wannan sai dai labari ne daban-daban amma isnadin su ɗaya ubaidullah bin abdullahi bin utuba bin mas'ud ya rawaito daga abi huraira da kuma zaidu bin khalid al-juhani dukkansu Allah yarda da su gaba ɗayansu qala su biyu sun faɗa da abu huraira da zaidu din su ila annabi sallallahu alaihi wa sallama anil amati iza zanat an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da baiwa in har ta yi zina walam tuhusan amma kuma bata taba aure ba me hukuncinta qala in zanat fajriduha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce in tayi zina ai mata bulala thumma in zanat sannan in ta sake na biyu fajliduha a mata bulala thumma in zanat in ta sake na uku fajliduha a mata bulala thumma bi'uha walau bi bafirin sai annabi sallallahu alaihi wasallam daga in ta sake to a sai da ita ko da dan igiya ne aka samu a sai da saboda babu alheri tare da ita ta yi na farko a mata bulala ta sake na biyu ayi bulala ta sake na uku ayi bulala ta zo ta sake nan kaga ba magana kenan za ta yi ta yi kenan to ita ma kaga za ta bata wannan society din da take rayuwa a kai sai a sai da ita a nisantar da ita da gori babu alkhairi tare da ita shine annabi ce ko da da me kama ce ko da kobo ɗaya ne ku sai da ita shine ma'anan abin ko da da ɗan igiya ne aka kawo maka ce zan sayi wannan baiwa ka sai da ita ka rabu da ita shine nuna yana nuna yanayin sharri irin na zinadin da kuma hukuncin wanda ya zinadin shi ma musamman in bai yi aure ba za a masa bulala ɗari kamar yadda wancan hadisi ya gabata wannan in baiwa kamar ita ma ɗarin za a mata in ta sake in ta sake za a kore ta ko kuma a sai da ita ko a kyautar da ita wannan shine abin da hadisi ke nuni kenan afwan ba ɗari za a mata ba rabi na ɗa za a mata hamsin kenan ko shine za a yi mabaiwa na'am عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد a wannan hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu ce wani mutum ya zoma annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin musulmai kaga bai ambaci kowaye bane wa huwa fil masjid alhali annabi yana cikin masallaci فناداه سيكرا النبي فقال يا رسول الله يا من زون الله إني زنيت ويتشناي زنا فأعرض عنه سأل النبي كودك إيه كمن بيجيبا فتنهى تلقاء وجي سيدا وبنغري عند النبي كي فقال يا رسول الله إني زنيت ناي زنا سأل النبي ساكي فأعرض عنه سي كودك تنم حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات سيدا ميميت ونن سوقه ya dawo tana annabi ya kau da kai haka ya sake dawo tana annabi ya kau da kai sake dawo tana ya fara annabi ya kau da kai annabi da yana so ya rufa ma kansa asiri tun da ba wanda ya gan shi kamar shi kuma yana so a tsarkake shi to sai ya nace to da ya sai da so hudu falamma shahida ala nafsihi arba shahadati lokacin da ya kafa shaida a kansa so hudu da ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya kira shi zo nan faƙala sai ke tambayansa abika jununu akwai hauka tare da kai ne bi ma'ana akwai mental problem tare da kai ma'ana albika jununun qala la babu lafiya na lau kaga da za gane lafiyansa laudin kenan qala fa hal ahsanta ka taba aure qala na'am sai eh fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idhabu bihi farjumuhu sai annabi sallallahu alaihi ku tafi da shi kuje ku jefe kaga shi ya kawo kansa kaga wannan hadisi duka yana nuna yanayin imani irin na sahabbai in mutum ya yi laifi ya gane laifin da yi to bai yadda ya tafi da wannan laifin ba gara a masa na duniya ya huta ya je ya sadu da Allah ya riga ya tsarkaka da je ya sadu da Allah bai san yanayin yadda zai gamu da Allah ba to ka azaban duniya ahwanu min azabil akhirah shine annabi ke gaya mu an can mutane da suka wanda ya ce matansa ta yi cikin da ba naci ba sai annabi yana masu wa'azi daga cikin wa'azin da yake gaya musu ce azaban duniya fa ta fi sauki kan azaban lahira akwai mai tuba cikinku? wannan wannan ne wannan yake tunani in ya ƙi kawo kansa a nan ko ya ɓoye wani abu Allah ya sani a lahira shi kuma kuncin Allah shi ne maganan wuta ne kawai ba maganan a lokacin wani abu ko tuba to tunda akwai hukuncin haddi shine ma'anan haddi kenan aka ce haddi mutum yayi kaza za a masa haddi to wannan haddin shine ke tsarkake mutum daga wannan laifi to yana da garanti yanzu ya samu tsarki a wurin Allah madaukakin sarki ya kai masa haddi to gara a yi masa din shi ya fi masa shine sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam din to wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana da wannan wato duk wani abu da mutum yana so ya yi sa kansa ya yi annabi yana so ya kau da shi tukuna sai in abin da ya kai makura shi yasa kullum in farko abin da za ka yi tunani ga mutum alhairi tukuna shi ne farko kamar yadda na faɗa da ni ce in kaga mutum da littafi sai ka ce masa a ka sayo littafi ce a ba saya na yi ba sai tsintuwa ne ka yi ce ba tsintuwa na yi ba a ajiya aka ba ka ba ajiya aka ba ni ba duka kaga hanyoyin mallaka sai ka kure masu shi satowa ne to shi ne kaga baka da abin da za ka faɗa yanzu amma da kaga mutum da abu kawai zai ya sato ba mutum bai san wannan ba ka gani shi ne babban matsala sai ya zo ya kasa kansa abin to kullum mutum ya kokari ya fitar da dan uwansu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta kau da kai na farko don ko zai gani annabi bai so ya bar magana magana ta wuce ya sake dawowa ta nan annabi sake kau da kai ko zai gane annabi bai so ya bar magana annabi bai so ne a yi mashi wannan haddi din tunda Allah ya suturta shi sai kaman bai ji ba shi kuma sai ya nace sai an tsarkake shi to har sai da ya kai so hudu shine annabi ko ita ke so ta ya kira shi sai ko akwai hauka tare da shi ce bai da hauka lafiyan salam to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to tunda shi yanzu ya kawo kansa shi sarki yake so sai aka sarkake shi haka matan ma da ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ita ma da aka zo aka mata haddi din aka kace ta annabi je zai mata sallah sai eh, ya za a yi wanda ta yi zina an mata haddi kuma za ka zo ka mata sallah ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai ta tuba da tuban in za a riba mutanen madina gaba daya ya ishe su sai dai mata sallah to Allah ya riga ya yafe mata to shi ma haka wannan wannan sahabi anan suna nuna mana kuma maganarsa bai kaga abu huraira radiyallahu anhu wanda ya ruwaito hadisi bai faɗi sunan sahabin ba saboda yana ba da labari ne mutanen da suka san sunansa sun san danginsa dan cewa ne ne an a ah, kakan suwa ne ne to wannan ne su sabbai suke kokari su ma su kare sai suka ce wani mutum a wasu ruwayoyin za ka za ka ga har da sunan shi ake kawo sunan shi ma'is bin malik al-aslami shine sunan sahabin radiyallahu anhu an gane shine sahabi a wasu ruwa ya ka kawo shi amma ka nan boye sunansa aka yi ba a kawo shi ba duka wannan yana nuna ɗabi'a ne irin ta sahabbai ta son ɓoye duk wani abu mummunan abu ga mutum ba irin mu yanzu mutum kawai tunani zai yi wani abu akan wani sai je fara yadawa tunani ne fa kawai ina zaton wani kenan. ko ka ji mutu ya faɗi wata magana ko ka ganci maimakon ka nema masa mafita tukuna har sai babu mafitan sai ka sace amma ina farko kai mutu yana waje ne ma za a jawo shi a je a sace a ciki to kaga ba dabi'a bane ta musulunci musulunci bai so wannan shi yasa yasa a wajen tabbatar da zinadin sai an samu mutum guda hudu hudun kuma sai sun gani gaba ɗayansu har malaman fiƙi suna cewa kamar yadda zaka ga turmi a cikin a mai tabariya a cikin turmi dukkan su hudun sai sun ga hakan kafin a ci a tabbatar inda guda uku za su ga hakan ɗayansu ya zo ya ce ai su ya gan su ne a kunce a gado a tuɓe sai a ce wa'ancan sun masu ƙazafi karantar da ita yake yi kawai suke so su yi masu ƙarya sai a musu bulala tamanin tamanin don a tsarkake wa'annan mutane a shari'a to kaga shi yasa kullum mutuncin mutum yana da muhimmanci musulmi musamman musulmi a kare masa mutuncinsa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka din sannan shi sahabin kuma ya nuna dai shi yana so a tsarkake shi aka je aka jefe shi قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمسلى فلما أذلقته الهجارة haraba fa adraknahu bil farajam nahu a wannan hadi ibn shihab a daya riwaya yake fadi ibn shihab muhammad bin abdullahi bin muslim az-zuhri shine ibn shihab malamin maliku yake fadin wannan labari ce abu salama ya bashi labari dan abdurrahman ya ji jabir dan abdullahi yana fadi kuntu fi marrajamu ina cikin waɗanda suka jefe shi in ji jabir kenan ce farajamnahu sai muka je muka kai shi can wurin da ake sallan idi sai muka jefe shi bil musalla falamma azala qadhul hijara lokacin da ya fara jin zafin duwatsu haraba sai ya gudu fa adraknahu sai muka riske shi bil harrati a can wajen duwatsun madina farajamnahu sai muka jefe shi shikenan da suka zo suka gaya ma annabi ya gudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi me yasa da ya gudu ba ku kyale shi ba ai da ku kyale shi wataƙila yana so ya karyata kansa ne kenan yasa in mutum ya zawo kansa ya ce yayi kaza aka fara zo ya karyata kansa malaman fiqh shi ya tsale shi za a yi tunda dama shi ya kawo kansa to yanzu ya sake karyata kansa shikenan magana ya kare to sai annabi shi me yasa ba ku bacci ba shine a riwaya sai ar-rajulu huwa ma'iz bin malik وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريد بن حسيب الأسلمي انظر الحديث السابق شي إنجي بخاري شي متمن شي نمائز بن مالك daga cikin sahabban da suka rawaito wannan kissa akwai Jabir bin Samura banda Jabir bin Abdullahi wannan akwai Jabir bin Samura akwai Abdullahi bin Abbasin akwai abu sa'id ne khuduri akwai buraida bin husayb dukkan su sun ruwaito wannan hadisi ga abu huraira ci ma a can a wannan hadisi daga cikin abin da yake nuna mana cewa zina yana tabbata ne da mutum iya furushi da kansa yana tabbatar da kuma ya tabbatar sai a je ya yi masa sa'annan kuma yana nuna mana idan mutum yana tare da wani abu na hauka to ba za a yadda da ikirarinsa ba shi ya yasa annabi ke tambayansa akwai hauka inda an ce akwai hauka tare da shi da ba za a tabbatar masa da wannan abu ba za a kama shi da wannan laifin ba sa'annan hadisi yana nuna mana wajibi ne akan alkali ko mai fatawa kafin ya ba da fatawa ko kafin ya hukunci ya tabbatar da wannan duka da annabi ya kara tabbatarwa ne da abin da yake kau da kai na ɗaya don ya tabbatar da gaske yake yi ne ya sake na biyu ya sake tabbatarwa na biyu ya sake na uku na hudu din sannan da ya sake tambayansa ko akwai hauka tare da shi duka wannan don a tafabbut a kansa din to wannan shine na abinda hadisi ke nuna kenan sannan yana nuna mana idan mutum ya yi zina kuma ya yi riga ya aure to haddin da za a masa shine jifa din har ya mutu sa'annan kuma yana nuni idan za a yi haddi ba sai liman din ko alƙalin da ya hukunci yana nan ba ko baya nan don annabi sallallahu alaihi wasallam da hukunci baya nan shi yasa da suka je ya gudu yake gaya musu me yasa ba ku kyale shi ba ba dole sai yana nan ba iya zartar da hukunci kawai akwai wanda za su iya zartarwa sai su je su zartar ta yadda shari'a ya faɗa sannan kuma ya halatta a je a yi jifan mutum ko a masallacin idi ko wurin da ake sallan gawa don wannan wurin yana nufin musalla wasu na nufi wurin da ake sallan gawa saboda kusa da makabarta kenan wasu kuma suna ganin wurin sallan idi duka za a iya yin wannan abin sa'annan kuma yana nuna mana haddi kafara ne ga wannan laifin da mutumin yayi shi yasa annabi yayi ma wancan matan sallah yace mata ta yace musu ta tuba da tuban da in an raba mutanen Madina ya ishe su to wannan haddin don Allah bai ma mutum azaba biyu ba in ce in kai laifi ga hajji to in aka yi na duniya shi kenan magana ya ƙare ba tunani wani shine wankewa daga wannan laifin sannan kuma yana nuna mana laifi yana fadawa daga mutum kamar yana ciratuwa daga laifi da tuba inda mutumin na ya je ɓoye ya yi ta tubansa za a iya yafe masa laifi an gane da bai kawo kansa ba wannan sahabi ma'iz din radiyallahu anhu da kuma ƙarfin imaninsa don ba ƙaramin imani ƙarfin imani zai sa mutum ya yi wannan abun ba Allah ya ɓoye ka ba wanda ya ganka kai kaɗai ne ka je kuma ka kai kanka ga alƙali wanda zai maka hukunci kasan kuma kisa ne ya kai kansa wannan ba ƙaramin imani ba ne zai sa mutum akan wannan duk abin da hadisi ke nuna falalan su sahabban su tunaninsu ba wai maganan duniya ba shaidan zai iya fisgar wani ya je wani abu yana dawowa hayyacinsa zai ga kuma ba abin da ya rage masa illa ya je ya ke kansa kawai ta kowace irin hanya bai damu da maganan duniya ba ba wai maganan kawai a samu na duniya lahira ko da akwai mutanen da suke da irin wannan tunani ce maka kawai su fa yanzu ba maganan lahira ake yi ba a duniya ake yi a bar maganan lahira da yawa sama wanda suke yan siyasa ka ce masa wannan abin shirka ne da zai ce haba kai kake tunanin lahira ko wanda ya gaya mu wani ya gaya masa haka da ana magana aka je waje wani malami ya sa ya isa koma ce ku kuke maganar lahira kuke ta damuwa da ita mu mun san cewa ba lahira muke bukata shi duniya kawai in ta samu shi kenan kaga wannan shi yasa zaka ga mutum zai iya yin kowane irin abu ce ya yanka wani zai iya yankawa ya kawo jariri zai iya kawowa saboda tunaninsa shi yadda zai iya jure ma wahalan duniya na lahira ma zai yi to bari ya samu duniya ya ji daɗin sa duniya ya je lahira ba ma shi kenan akwai mutanen da masu wannan tunani da yawa da yawa shi yasa ga abubuwa suke ta faruwa a haka amma mutum da yake tunani ya je gaban Allah ya tuna azaba irin na Allah ya kalli kansa ya kalli duniyan nan ko dai ta tafi ta bar mutum ko kuma mutum ya tafi ya batta ko kuma a bacci ga cin ga duniya yana kunci ba daɗi baya jin daɗin duniya bai iya cin komi ya tuna da haka sai tuna to me ma a duniyan nan duk dai tsawon lokacinsa zai iya tafiya ko shekarun su kai irin na annabi nuhu yau da gobe zai tafi wanda a watsi ko ya yi ɗari tara da hamsin dubu ba hamsin yanzu ina yake sai labarin sun daga mutuwan sai zuwa yanzu shekaru nawa muka yi to ka gani to kaga tun daga lokacin da ya mutu zuwa yanzu kawai a shekaru nawa sai mutum a ce a kabari kenan ana azabtar da shi fa ya kusan shekarun da ya yi a duniya me wannan ba komi ba ne to shi yasa wasu sai su kalli lahira ne wasu kuma sai su kalli iya duniya kawai Allah ya taimake mu akwai tambaya na na'am na'am na'am eh, in a wurin alƙali eh don annabi sallallahu alaihi wasallam alƙali ne to ya je gaban alkali ya yi ikirari ba mutum individual irin mu haka kawai zai je fara jefa mutum musamman a yanzu sai in alkali ne eh na'am hmm. na'am zai iya sallah da shi ba wani abu fizarin dabba irin wa'annan dabbobi masu cin ganyayyaki da ciyayi da kashinsu dukkansu ba na jasa ba ne da eh, dukkansu masu tsarki ne sai dai mutum ya wanke su kila don tsafta kawai sai dai in dabban ta dawo irin masu rayu cikin gari tana cin najasa ita kanta to nan ita ma kashin ta sai ya zama najasa amma duk wata dabban da ake ci to mafi yawa fitsarinta da kashin ba najasa ba eh na'am na'am eh na'am na'am sai ta tuba din ga sosai Yawai yawaita istighfari yayi nadama dama mai ahalar ya gaya mana maganan sharadin tuba annadamu na farko ko alama fata mutu yayi nadama akan abin da yayi wan niyatu Allah ya'uda ila dhanbin ko da yin niyya cewa ba zai take yin wannan zunubi ba ko sa'annan kuma wa an yatarukal ma'asiyata fi sa'atiha mutu ya bar sakon nan daga lokacin da ya gane ba kyau shikenan ina buga misali da idan kamar mutum yana taka wandonsa ne sai aka gaya masa baki take sai ka samo reza kawai ka yanka sai ka ce daga yau ba zan sake dunka iri wannan wandon ba kaga an yi turkal ma'asiyata ba za ka ce sai waɗannan da na dunka sun ƙare ba take sai ka nemo reza sai ka yayyanke su kaga taraktal ma'asiyata fi sa'atiha kenan ko shi ne misali da ake za a iya ganewa mai ne tarkul ma'asiya fi sa'ati a kaɗin ko su dukkan su kila har ƙasa da abin nan sai ka ji ba kyau shikenan sai ka ɗauke su gaba ɗaya sai tela ko kuma sai ta ki kasa ta sai reza ko sai a yanke ta na'am sai ba a samu ayi wannan ba eh, sai ya tuba tsakaninsa da Allah don inna Allah la yaghfiru an bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman sha kowane irin zunubi Allah yana gafarta shi ga wanda yake so da yi maganan wala nuna wala kaza kaza sace illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat sai wanda ya tuba yayi imani yayi aiki na gari to waɗannan miyagun ayyuka din ma za mu canza su mai da su masu kyawu eh, qul ya ayyuhallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an babban abu dai a samu wannan nadama ne a samu tuba ta gaske sannan a samu niyya ba za a koma ba ba don rashin dama ba waɗannan su ne sharuɗa na tuba sai mai abin nan imamun nawawi a cikin riyadu salihi na ya ƙara na hudu ce idan haƙƙi wani to ka maida ma mai haƙƙi haƙƙi don shi Allah bai yafi haƙƙi wani shi yasa ce a lahira mutane za su zo da sallah da kaza da kaza masu haƙi su zo su yi layi a dinga biyan su da salloli in ba a gama biya ba a tsaye muzurban su a lafta masa a tura su wuta shine hasararre da ya ga samu ya ga rashi a lokaci guda to kaga haƙƙin wani Allah bai yafe shi shi yasa sai ce idan akwai haƙƙin wani to ka nemi a halatta maka wannan haƙƙin ko ka maida masa haƙƙinsa amma in tsakanin mutum da Allah ne to sai ka tuba tsakanin shi da Allah shi Allah sai ya yafe na'am نعم وعليكم السلام نعم نعم na'am abinda annabi yake nufi kenan yayi kaman bai ji ba kaman ya bar wannan maganan ba wanda za a bayyana a jama'a bai je ya tuba to je kuma imaninsa yana da ƙarfi sosai a ya gane abin da annabi yake nufi amma shi kuma yana so ya tsayar daga duniya don in ya tafiya tuba ba zai iya gane Allah ya karba ko bai karba ba to amma in aka yi masa wannan fa wannan garanti ne to gare samu garanti da ya je da shakka sai ya zawo ta nan annabi ya kau da kai duk ya gane waɗannan abubuwan shi yasa ya kawo kansa yi an gane na'am to annabi yana nufi shi kuma ya suturta kansa ya je ya tuba kuma Allah zai iya gafarta masa da ya je shiga aljanna amma kuma sai ya ga abun bai ishe shi ba na'am اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك رجع الأمر كله على أنية وسر فألم تنتم إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى زوج وزوراته وصليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى زوج وزوراته وبارك على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم هدنا لأسن الآمال والأخلاق لا يهدي لأسنا إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واسمنا فيما بقى من أمورنا وارزقنا عملا زكيا ترضى به عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا وعادنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعاء رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعينا من الخيانة إنك تألم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين